shekara 1447 daidai da 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a wurin kowa cikin neman Allah da ya dasa da kaddara masa ya ƙara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam da hadarama Allah ta haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan muhassarul islah unguwar nutse noro tudun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na tara a wannan shekara kuma tafsirin mu na farko a wannan sura mai albarka suratu soffi idan yawa za su tuna ajiya muka kammala tafsirin suratul mutahana kuma muka yi shimfiɗa don shiga tafsirin wannan sura mai albarka. A gurguje mun faɗi da sura wato manufar surar da kuma abubuwan da surar za ta tattauna a kai. To, a jiya mun yi waɗannan bayanan yau insha Allah za mu fara daga aya ta farko a surar insha Allah, amma gabanin mu fara akwai saƙonni guda biyu akwai ɗaya daga cikin iyalan margayi alhaji jafar mai iyali ta kawo kofi guda biyu ɗaya ɗankakkiya ɗaya kuma ba a ɗinka ba cewa a baiwa marayu ɗaya a yi addu'a ga ‘yan'uwanta malama samura da ta rasu Allah maɗaukin sarki ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa jannace manta ɗaya kuma ita wadda ta kawo tana da wata bukata a wurin Allah ya mata addu'a Allah ya biya mata bukata muna da kuma Allah ya biya mata bukata sai ɗaya daga cikin yan uwa shi ma ɗan gidan marigayi Alhaji Isa Lauya kanin malam Abbas Isa Lauya ya kawo wani naira dubu biyar ya ce a sa ta a cikin ayyukan alkhairi muna da kuma Allah ya karɓa daga wurin shi Allah ya sa saka mishi da alkhairi Allah ya ji kan magabata ya sa mu cika da imani alarma muna nan a wannan sura mai albarka mai Allah ya ce a farkon surar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وهو العزيز الحكيم نعم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ya fara buɗe wannan sura ne albarka da yi makan shi kirari Allah ta'ala ya ce subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil duk abin da ke cikin sammai da kasai suna yi ma Allah tasbihi ana suna tsarkake ga Allah daga dukkanin tawaya da aibo ba Allah ta'ala bai da aibi Allah bai da nakasa ko ta ka'ida ka'idan tana cewa alkamalu lillahi alkamalu Allah kada ya cika duk wanda ba Allah ba wallahi yana da tawaya kowaye shi za a iya ce maka ai ga ɗan shi nan hafizin Alƙur'ani ne kamar al'amma ma medical doctor ne amma bai da kuɗi <laughs> kaga ya da ƙasa ya tawaya yanzu akwai abin da ba zai iya ba duk wanda ka gani yana da wata tawaya yana da wata naƙasa to aka ce subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah ma'ana ka kore ma Allah duk wani aibi duk wata naƙasa duk wani ragowa Allah ya cika bai naƙasu ba Allah ya cika bai wasu ba Allah ya cika bai tawaya ba shine wannan kaida take cewa alkamaru lillahi Allah kadai ya cika to sabbaha lillahi sarki ya tabbatar ma Allah ko kuma sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ay nazahahu ta'ala anin naqais wal uyub jami'u ma fi samawati wa jami'u ma fil ardi dukkanin abin da ke cikin sammai da dukkanin abin da ke cikin ƙasa sun tsarkake Allah daga dukkanin aiki duk abin da yake tawaya ne Allah maɗaukakin sarki ya fi karfe shi sa kamar yadda karatu ya gabata a jiya Allah maɗaukakin sarki ya yi ma kai shi. kirari ya tsarkake kai shi. mala'iku sun tsarkake shi annabawa sun tsarkake shi salihan bayi sun tsarkake shi masu rai sun tsarkake Allah marasa rai sun tsarkake Allah waɗanda suka gabata sun tsarkake Allah waɗanda suke yanzu sun tsarkake Allah waɗanda za su zo nan gaba sun tsarkake Allah Kisa idan ana maganar tasbihi wani lokacin sai a kawo shi a masdare shi wani lokaci a kawo yi ma Allah tasbihi a fi'ili madi an riga an yi wani lokaci sai a kawo yi ma Allah tasbihi a fi'ili mudari ana yi wani lokaci sai a kawo yi ma Allah tasbihi a fi'ili amri yi. kun ko gane masdari na tasbihi wani lokaci kuma a kawo shi a fi'ili ilimabi an riga an yi wani lokaci a nuna maka ma yanzu ana yi wani lokaci kuma a ce maka ayi nan gaba alaramma ba mu misalin masdari shi subhanallahi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله تعالى يأتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدقية يا تبتر مع الله wanda ya yi isra'i da bawan shi da daddare shi ne annabi Muhammad. Minal masjidil haram ilal masjidil aqasa daga masallaci mai alfarma shi ne masallacin ka'aba ko magarin makka. Ilal masjidil aqasa na barakna hawlahu a masallacin Kudus. wanda muka yi albarka a kewayen shi linuri ya gumin ayatina don mu nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ayoyin innahu huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne tsarki ya tabbatar ma Allah kaga nan sai aka kawo shi da masdarin sai aka ce subhana subhana alladhi asra bi abdi wani gurin kuma sai a ce an riga ma amma Allah tasbihi tintini me misali sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim kaga misali a wannan sura sai Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim Hakikanin waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa da abin da ke ciki da ita sama da ita ƙasa sun ma'alla da tsibiri tintintintintintin shi ne sabbaha lillahi mafi sama wa malik wani lokacin kuma sai Allah ta ya nuna ai yanzu ma ana yi ba daina ba me misalin su تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نعم إنه كان حليما غفورا الله تعالى يتي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن sammai da ƙasai suna yi ma Allah tasbihi ma'ana bayan sun yi a baya to bayan sun yi sun daina bane domin ita ibadar Allah ba a bari sai an mutu ita kuma sama da ƙasa ba ta mutuwa sai yaushe sai an yi tashin alkiyama Allah ta'ala yana cewa wa rabbaka wa rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce ka ci gaba da bauta mu ka sai ka samu tabbas me tabbas shine sai ka mutu shi yasa shi tasbihi tunda Allah ya rici duniya ake yi ma Allah tasbihi ya zama ba a daina ba tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u samman nan guda bakwai suna yi ma Allah tasbihi wal ard ma tana ma Allah tasbihi wa in min shay'in babu wani abu illa su yusabbihu bihamdihi face na ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku gane ba yanzu mu da Allah ya ce komai yana ma Allah tasbihi to komai nan komai komai nan habbiru har hankacin har dadduma har tiles har window har kwano har abinci shi kan shi abinci da kwafe na Allah ta sai Allah wanda wanda bai san Allah ba shi yake yin shi wanda ya san waye Allah lallaba shi yake yi lallaba shi samu sarbu lafiya da haka Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sama kaga qur'ani ya zo da masdar kuma ya zo da fi'ili madi kuma ya zo da fi'ili mudari kai akwai inda ma Allah ya umarni da a dinga yi tasbihi bayan wanda aka yi da wanda ake yi kuma ya ce nan gaba ma a kare me misali fasabbih bismi rabbikal azim Allah ya ce fasabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijin ka mai girma da haka jama'a ku dinga yi ma Allah tasbihi ya tabbata a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ruku da sujjada yana yin tasbihi wani lokaci ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wani lokaci ce subhana rabbiyal azim wani lokaci ce subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh wannan shine kirarin da malaiku suke ma Allah a saman bakwai haka jama'a ku zama masu yi ma Allah tasbih za kai mamakin musulmi ana sallama sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ga pup pup pup pup suna fita ina za ku je ka'idar musulmi in yi sallah zama yake inda ya sallah ya ma Allah kirari ya ba Allah ya roki Allah Allah ta'ala ya ce an gama sallah zauna a gurin me Allah ya ce a larama fa idza fawta fansab wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa idza faragta in ka gama sallar farilla fansab ka leke ka zauna ka nace a wurin da Allah ba saurin fita daga masallaci ku ne kuma wannan zafin kan an fi samun shi a wurin ƴan uwan mu'alu suna ƴan izali za ka ga ɗan ɗari masallacin juma'a duk ƙarfe tara na safe wallahi mun taɓa zuwa taro na majalisar malamai bayan asuba muka gama taron wajajen karfe bakwai da rabi zuwa takwas na zo wucewa kofar gidan mai martaba sarki bayan an rushe wannan tsohon masallaci ba a yi wannan da aka yi tamfurari ba na ga an kafa sau kusan sauhu uku ya cika sun fito sallar juma'a takwas na safe ba ta yi ba mutum ya zauna tun takwas yana ambatan Allah ya yi a wato ya yi juma'a kuma ka ce mai kafuri ko saboda baya dan izala shi ba dan izala bane kai ce mai kai yana ambatan Allah ba kasuwa ya bude ba sunan shi musulmi ranar da ya kafirci karara to ba a kallon izala shi ko dariƙar shi ko ungosu ko birnin shi ko kauyen shi za a kalli aikin da ya ma Allah wanda yake ba daidai ba sai a kafurta shi kuma za a kafurta shi ba sai a kafa mishi hujjoji ila jahilci kila tawili ila ila ila ila, ila. Allah ka tsare mana imani to sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kana hadawa da gode ma ubangijinka adan kasa kasa suratul a'lami Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake shine mafi daukaka haka jama'a musulmi ku yawaita ambatan Allah manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kalmomi guda hudu duk duniya babu abin da Allah yake so ya ji ana faɗa kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya tabbata a cikin hadisi ta Imam al-Bukhari ya rawaito manzala yana cewa kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ماذا يأتي كلمتان akwai kalmomi guda biyu khafifatan 'ala al-lisan suna da saukin fada a harshe faqilatan fil mizan suna nauyaya mizani ni ila rahman Allah ne rahama yana so su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim Allah yana son waɗannan kalmomin in aka je lahira aka auna aikinka za ka ga aikinka ya yi nauyi sai aljanna na mai ta ƙa'ida abin da ake so a layira don auna aikin aikinka na ƙware ya yi nauyi ya yi yawa aikinka na tsiya ya yi kaɗan to wanda ita ce ƙa'ida ƙur'aniya mai Allah yake faɗa game da nauyin aiki fa'amma ثقلت موازينه نعم فهو في عيشة راضية نعم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية نعم وما أدراك ما هي نعم نار حامية الله تعالى يقول مكة لا يرى فأما من ثقلت موازينه وأن أكا أون أيكي شنقل aka ɗabi'in shi da nauyi ya cika fa huwa fi ishatin rabiya cikin rayuwa wadda take yardaddiya Allah sa amma man khaffat mawazin amma wanda aka dai layira aka auna aikin shi na kware aka ji su ba nauyi fa ummuhu hawiya ko sa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya in baka santa ba narun hamiya wutar jahannam ce Allah ka tsare da idan kana son an je layira aikin ka yi nauyi to kai wai tayi ma Allah tasbihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanallahi tamlakul hmm. subhanallahi tana cika tsakiyar tabbatar ma wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani aw tamlaku ma bayna as-sama'i wal subhanallahi da alhamdulillahi suna cikawa kai ladan su zai cika tun daga ƙasa har sama amma yanzu ka zo na kai ta surutu ma tun safa har rana ta faɗi ba sallah ba salati ba karatu alqur'ani ba zikiri subhanallahi walhamdulillahi ladan tun daga ƙasa har sama amma baka da wannan lokaci. wata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai tar da matar shi juwairiya tana zaune bayan asubahi tana ambatan Allah manzo Allah ya je masallaci yayi sallah ya dawo ya gama abin da zai ya dawo ya tar da ita zaune tana ambatan Allah sai manzo Allah ya ce kin koga bayan fitata ko bayan fitana na yi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su so uku da za a gwada ladan da aka bani da ladan da aka baki nawa ya kuna kewa wace kalma ce annabi ya faɗa manzala ya ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqi ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد kalimati Wallahi ina mai rantse muku da Allah da za ku bar wannan zikirin da na faɗa ka maimaita su hudu mafi karanci Allah ya ba ka lada biliyan ɗari domin abinda annabi ya ce subhanallah wa bihamdi tsarki ya tabbatar ma Allah godiya ta tabbatar ma Allah adada khalqi yawan halittar Allah abu nawa Allah ya halitta abu nawa Allah ya halitta tun daga halittar duniya zuwa yau abu nawa Allah ya halitta ka ce halittar Allah jama'a ya haɗa sama da ƙasa kuna ganewa ya haɗa sama da ƙasa da duwatsu kuna fahimta da ruwa da iska da dabbobi dabbobin nan na ni'ima da dabbobin dawa da tsuntsaye da ƙwari sauro kyankyaso kudin cizo tada. duka yawan halittar Allah kam adada halki yawan su kai ma Allah tasbihi ka maimaita shine subhanallahi bihamdihi adada halki wa rida nafsihi da gurgurdan abin da Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da karatun nan duk ayoyin alkur'ani da ake karantawa na almajirai da na ‘yan makarantar islamiyya da ‘yan makarantar hadda da na zauruka tun daga halittar Allah zuwa yau, wari ba nafsihi. wa zinata arshihi da fadin al'arshin Allah kai ka san fadin al'arshin Allah ko kai wa da kalimati da yawan kalmomin Allah kalmomin Allah fa Allah ya buga wani misali yake cewa da za a ce duk ruwan da ke duniya kaf ya zama tawada duk itacen da ke ban kasa a duniya kaf ya zama alƙalami a ce a dinga rubuta kalmomin Allah sai ruwan duniya kaf ya ƙare itacen duniya ya ƙare kaf ba gama rubuta kalmomin Allah ni Allah ya ce ala ramma walau anna ma fil ardi shajaratin aqlam يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله نعم إن الله عزيز حكيم الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة da za'a ce duk abin da ke ban ƙasa na itace wannan itacen ba wai itatuwan yanzu ba tun da zamanin annabawa tun daga halittar duniya zuwa yau har ai tashin alkiyama walau anna ma fil min shajaratin aqlamun sa zama alkalai sai me yace wal bahru mudu min ba'di sab'atu abhuri bahr ruwan duniya kaf ninka shi so bakwai shi ya zama tawada a samu wani gwani na gwanare yana ɗauko alƙalami ɗaya ya ɗiga ya tsoma ya rubuta ya ƙara ɗaukowa ya rubuta kalmomin Allah sai alƙalamin duniya ya ƙare sai ruwan duniya ya ƙare kam ma na fidat kalimatu kalmomin Allah ba su ƙare to annabi sai ya ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimati. Yau kalmomin Allah duk na yarba Allah na yi jinjina ga Allah adadin waɗannan wasan waɗannan adadin kun yadda da nace in kai wannan addu'a Allah zai baka lada biliyan biliyan din ma baka da wannan lokacin kai eh baka da wannan lokacin maka lokacin chatting ka lokacin facebook ka lokacin twitter, ka lokacin kallon kallo ka lokacin zagin gwamna ka lokacin zagin A.B.C, ka lokacin da duk kana lokacin komai amma yi ma Allah kirari da yabo ba ka wannan lokaci wallahi wata rana a madina mun shiga labirari mun yi karatu ni da wani abokina da aminu sa'ad sai manta da kwamfutar shi sai muka shiga harami muka yi sallah za mu tafi gida sai ya ce mun barin da ɗauko kwamfuta ta a sama ni ina bakin staircase sai ya hau escalator ya je ya ɗauko ya dawo sai in tuna ban yi tasbihin yamma ba sai in ce bari kafin ya sauko in yi tasbihi sai na ce subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi kafin ya hau ya ɗauko na yi ma Allah tasbihi ɗari na fara astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai yana zuwa gabana na yi ma Allah istighfari dari. sai ce tsakiya tabbatar ma Allah muna asara muna asara wallahi rana ta fito gari ya waye a yi azahar a yi la'asar a yi magariba wai ka zauna ka gana da Allah na minti goma sha biyar ya gagare ka yasa kullum cikin matsala ka kana aikin gwamnati cikin matsala kana kasuwanci cikin matsala kana noma cikin matsala kana kiwo cikin matsala duk harkar da za ka yi cikin matsala take saboda baka nemi warware matsala a gurin mai warwarewa ba shine rabbul alamin amma ku dinga ganawa da Allah yau ka tsakaninka da Allah dare yayi ka da idan ka bacci kai ana wala na fila raka abi kai ma Allah kirani ka gana da Allah yau ka da wannan duk abin da ya shafi ibada yau musulmi sun sun yi bankwana da shi jiya anan masallacin muna yin sallar tarawih limamin yana da dabi'a adadin rako'in da zai zai gaya mana sai ce yau za yi a sha ɗaya yau za yi a bakwai yau za yi a tara yau za yi a kaza jiya ana gama sallar isha'i sai ce yau za mu raka'a uku sai sai iwu ana murna wai ana murna yau za yi raka'a uku dan Allah mu ba abin tausayi bai dan Allah mu ba abin tausayi bai to an yi raka uku an tafi to to da aka tafi ina kaji ina kaji me kai yanzu wannan jawi imani da muke ciki a rababa ne mai wannan zaman daɗi nawa ake baka sai ma dokoki waya ka ta yi ƙara a ce a kwaci a kato a ce komashin yi ta gaba maka doka amma kuma yaya kake ji kana jin jawi imani zuciyarka ta cika da imani so da ana magana Allah da annabi ne ba magana wani gwamna wani kwamishina wani minista ya dade bai abin da zai ba shi ba ta shi ake ba ta ubangiji ake to samu lokacin ganawa da Allah ku dinga yi ma Allah tasbih kuna ma Allah kirari kuna yi ma Allah jinjina to shine Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasai suna yi ma Allah tasbihi ko sun riga sun yi ma Allah tasbihi sai ya ce wa huwal azizu Allah shine mabwayi alhakimu Allah bai hikima ne sarki ya tabbatar ma Allah Allah ta'ala yana makan shi kirari ko ba ku bi shi kirari ba gurare daban-daban sai ka je Allah ya ce wa huwal azizul hakim mafi yawancin doka Allah ya kafa ta ya shar'anta wani abu sai ya ce wa azizu shi ma mabuwayi ne in ma baka yi ba ya buwaya hmm. da aka ce a yi tasbihin nan ba ka yi to shi fa Allah ya buwaya in ma baka yi ba yana da mai mishi alhakimu Allah yana da hikima kaɗan daga cikin hikimomin Allah yanzu gashi nan na ce za mu yi zikiri ɗan kaɗan mu samu lada da yawa so fa ake mu kamo al'ummomin da suka gabace mu irin su annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu sai da shekara 500 yana ma Allah aiki kai kuma shekara 60 zaka yi ko 70 wutar ta 80 ka kure 100 ka kai 150 ka zama kwandiyam sai aka ce ka yi ibadar da zaka kamo shi sai Allah ya hikimar Allah sai ya shar'anta mana wasu ibadu ƙanana masu lada da yawa Kisa, a wancan ayar da Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati wal wal ardu wa man fihinna duk abin da ke cikin sammai da kasai da sama da kasan suna ma Allah tasbihi sai ce wa in min shin illa yusabbihu bi abdi walakin la tafqahuna tasbihahu me karshen aya innahu kana haliman ghafura innahu kana haliman Allah akwai tausayi gafuran kuma mai gafara ne Allah ka gafarta mana to amma anan sai yace sabbaha lillahi ma fi samawa wa ma fi al-ardi wa huwa al hakim Allah mabuwayi ne kuma Allah mai hikima ne da haka idan ka bi al'ƙur'ani da kyau zaka ga lafazin al-azizu al-hakim ya zo sau ashirin tara. sai dai Allah yakan nau'anta wani lokaci yace antal azizul hakim wani lokaci ya ce huwal azizul hakim wani lokaci sai ya ƙara wawo ya ce wa huwal azizul hakim wani lokaci ya ce allahul azizul hakim bakara alarma akwai al'azizul hakim a cikin addu'o'in annabi ibrahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا سيجي إنك أنت العزيز الحكيم هذا بيتي وهو العزيز الحكيم با هم بيتي وهو العزيز الحكيم با سيجي أنت العزيز الحكيم to antal azizul hakim ya zo a ma'ida cikin maganganun da annabi isa ya yi game da mutane shi za ka hararo gurin? in tu'allibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi isa sai ya ce in tu'adhibhum Allah in kai musu azaba fa innahum ibaduka bayan kai wa in taghfir lahum in ka gafarta maka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai Allah mabuwayi ne mai hikima duk abinda Allah ya akwai hikima in ka waye gari babu ko ko ba zalunci bane akwai hikima in kaga abokinka yayi gaba kai kana nan inda kake ba manta da kai ba akwai hikima innaka antal azizul hakim amma a cikin ali imrana sai yana cewa wa huwal azizul hakim a ali imran babu huwa sai dai yace al azizul hakim zaka iya gano tsarin ma inna hadha law huwal qasasul haqq نعم وما من إله إلا الله أه؟ وإن الله لهو العزيز الحكيم هذا كان سيجي وإن الله لهو العزيز الحكيم بيجي وإن الله وهو آه لا سيجي رواه لا هو العزيز الحكيم شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم. babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da Allah ya ce a bauta mishi to al'azizu ne mabuwaye ne in ba ku bauta mishi ba yana da masu bauta mishi mm. Alhakima akwai hikimar da isa ku bauta domin idan kuka yi bautar sakamakon naku ne ku za ku shiga aljanna mm. kuna ganewa mm. kai daidai da halittar dan adam Allah shi ya suranta mu a cikin cikin mahaifiyarmu هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يجي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله شكي سورة تاكو cikin تكن ما يكركو يندي so. wani a cikin ciki sai Allah ta'ala ya kiro shi fari wani baki wani zabiya wani shi daya wani su biyu wasu tagwaye wani yazo da kai daya wani yazo da kai biyu an haifi wanda kai biyu ko su zo su biyu a manne akwai hikima ba kuskure ba ba mantuwa aka yi ba ba tangarda aka samu ba al'azizu mabuwayi ne na gwani ne na gwanayi alhakimu kuma mai hikima akwai hikima da isa Allah ta'ala ya halicci wannan a haka to amma idan ka kalli wa huwa al'azizu alhakim shi sai da ya zo so goma sha biyu a ƙur'ani alarma ya fara ne daga sautin ibrahim أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم أقول أنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أقوى عنكبوت وهو العزيز الحكيم أقول سورة روم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أه؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أقول لكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أبع جاثية وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يزكى يشير صورة Akwai Apostle Hadith. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Suratul Hashr. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard wa huwa hakim. To a Hashr guda biyu. ne. Allah ya bude ya rufe هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة قصة نكرشي إتشي ونصورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو العزيز الحكيم مجيتك الشيء القرآن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم إذن ذاك بيسا القرآن قد أشرنا ترى Al'azizu azizu al-hakim wa huwa al-azizu al-hakim Allahu al-azizu al-hakim lahu al-azizu al azizu al kana ganin a banza Allah zai tafa dan wannan kawai Allah ya ce mabuwayi ne mai hikima mabuwayi ne mai hikima haka kawai Ha! Allah duk inda ya aje abu ya aje shi akwai hikima ya ku ƴan kwana musulmi ku bauta ma ubangijinku ku bi dokokin ubangijinku ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da ya ce ku bari shi yasa Allah ya bude wannan sura da sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa sun ma Allah tasbihi wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakimu mai hikima ai wallahu huwa al-azizu Allah mabuwayi ne alladhi yaglubu wa la yuglabu Allah shi yake rinjayi ba a rinjayi da ba a rinjayi ga Allah Allah zai rinjayi kowa amma ba wanda ya sai rinjaye ga Allah in Allah ya ce yana son kaza ya faru dole sai ya faru kai in kana so ba dole bane ya faru fayantaqim min a'da'i duk wanda ya ma Allah kiyayya sai Allah ya cakkai al Allah mai hikima ne alladhi yadau kull shay'in mimma khalaqahu wa shara'ahu wa qaddarahu fi mawdi'is sahih la Allah ta'ala yana da hikima shi ne ya sanya duk abin da ya halitta duk halittar da ka gani akwai hikima kaga Allah ya yauka baki akwai hikima karke ce. za ka ji mutum ya ce algabata da malam ya halasta in nemo maganin fidda gemu Allah bai so kai gemu dan bai za ka matsa bakin sai kai gemu da Allah ya halice ka baka da gemu shagiri akwai hikima Allah ya yauka dogo akwai hikima ya yauka gajere akwai hikima ya yauka mai kauri akwai hikima ya yauka siriri akwai hikima Allah ya yauka a birni akwai hikima ya yauka a ƙauye akwai hikima zariya ba a samun kuri, amma ana samun ilimi ne sa ba ka gode ba Allah da yauka a garin masu ilimi ba ko ne Allah ya yi kuskure kai kai ne kai daidai kai kake da hangen nesa Allah ya ɗaura maka cewa akwai hikima kana gani yanzu samun social media yadda Allah yake kaddar abubuwansa cikin da cikin Ramadan nan naga wata mata tana zaune a ƙasar Turai a bakin titi tana cin wani abu kawai sai wata mage kawai CCTV sai tana hango ta wato tana nuno magen tana nuno matar matan nan ta kai maka tana yin haka ta ɗan fito da abin da take ci a hannu magen nan sai ta wani irin sofa jarab kawai sai ta fusge wannan abin da matan take ci mata ta waigo a fasace fusata nan da ta sai ta tafi a guje ta make magen tana tashi sai wata mota karab ta dake gurin da take zo kun ga hikimar Allah ma'ana Allah ya turo magen nan ne dan ya kare ta daga me wannan hatsari Allah yana da hikima ka yi jarabawa baka samu ba karka yi bakin ciki na ji Dokta bashir na alfurkan yana cewa ya nema aikin soja ranar da za a intabiyu kawai sai ya ji bai zo ba akwai hikima da ya tafi soja da bai zama daraktan alfurkan ba Mala sa'idi Yunus, Dr. sa'idi Yunus, ya je intabiyun soja a Legas sai ya haɗu da wani ya ce mai ka zo ya ce soja ce wallahi ba za ka yi ba ya juyin duniya ce bai dace da kai ba yanzu ga shi nan profeso ne hafizin alkur'ani ne waɗanda suka haddace alkur'ani a ƙarƙashin malin sa'idu sun faɗa ruwa a lokacin da bai samu soja ba ya yi bakin ciki don me bai samu soja ba da yanzu shi janar ne da ya shi to daga zama janar daga ka zama hafizin alkur'ani wanne bi ka zama janar ko, ka zama ka zama makicin alƙur'ani kuma ka duba wani ikon Allah shi soja ya zo ya zama bai zama sojan ba amma ya zama malamin sojoji da ƙarshe dawo ya biyu al'azizu alhakimu Allah ne hikima ne mabuwayi ne lokacin da muke neman jami'atun islamiyya ba mu samu ba abokanmu da ƙannanmu suka tafi suka gama digirin farko suka gama digiri na biyu suka fara digiri na uku sannan muka je jami'a yaro ka karantar da shi tun daga alifin bawo Allah ya tabu da shi madina ya koyi baka na kuna ta wanda za ta garka kana koyarwa islamiyya muka sha wahala muka gogu muka talautu sai da hankali ya shiga jikinmu sai Allah ta'ala ya kai mu madina da muka je madina muka dawo sai muka ci gaba da abin da muka bari kafin mu tafi amma wadancan da suka tafi madina kafin mu je ya ga mustandini mai fara da'awa ba ya je ya ci daɗi da apple da ac da shinkafa da kudi da jirgi in ya dawo ba zai iya yin da'awa ba da ka ga sun je sun yi karatun suna da karatu kamar karatun ya kashe su amma ba sa iya karantar da kowa in ba su iya wahala ba ashe kai da ka nemi admission a farkon al'amari Allah ya hana ka ya baka kan guru ka sha wahala ashe yana da hikima mutum nawa ne ne aure bai samu ba mutum nawa ne ya buƙaci ya sai mota Allah ya hana shi kila da Allah ya barka ka sai motar nan hatsari zaka yi ka karye a kwankwaso sai Allah ya hana ka mota sai baka da keken ka cofa zaka da har yanzu inda ga dama zaka ji amma da Allah ya baka mota in kai hatsari za ka yi spinal cord ɗinka ya lalace dan in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne in yi maka daɗi akwai hikima in ba daɗi akwai hikima wa huwa al hakim Allah shine mabuwayi kuma mai hikima me Allah ya faɗa a gaba ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قد دكي إيماني لم تقولون ما لا تفعلون دمينيني كي kuke أبين abin da ba za ku faɗin abin da ba za ku aikata ba ne annabi sallallahu alaihi sallam sun zauna suna tattaunawa sai suna cewa ko oh, a duniya wani aiki Allah ya fi so sai Allah kakin sarki ya saukar da wannan sura sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana gaya musu cewa cikin ayyukan da Allah ya fi so a duniya akwai yaƙi don ɗaukaka karmar Allah mm. da Allah yaƙi daɗi gare shi ana son yaƙi to kuma da aka zo aka ce a yakin kuma sai munafukai sai kuma suka kasa fitowa shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم أكثرهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآن الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا سركي تبتر مع A أبرقوا al'amari, musulmai, sahabbai suna zaune ana tattaunawa ba kan munafikai ba wai wani addini wani aiki Allah ya so sai aka ce yaki da kuma aka ce a yakin kuma kowa sai ya doki shine Allah ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum shin baka ga mutanen da aka ce musu ku kama hannayen ku ba lokacin ne yaki bane abin da ake bukata a gare ku wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsaya da sallah ku ba da zakka walamma kutiba alaihimul qital lokacin da Allah ya farlanta musu siyaki idza fariqun minhum sai aka samu su daga cikin su munafikai kenan yakhshawna an-nasa suna jin tsoron fada da mutane ka khashiyatillahi kamar da suke tsoron Allah au ashadda khashiya kai sun ma fi jin tsoron mutane da tsoron Allah hmm. wa qalu suna cewa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala me isa ka farlanta mana yaki a asai wa suka nema su ba suka ai to shine alladina amanu lima taquluna dan me za ku ce ayi ba ku shirya ba kuna ganewa falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqu minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala ya ubangijin inji su me yasa ka fallanta mana yaki laula akhautana ila ajalin qarib da dai ka jinkirta mana zuwa wani lokaci na nan kusa a bari nan gaba sai Allah ya ce qul ga ya musu mata'ud dunya qalilun jin dadin duniya din kadan duk dadin duniyar nan shekara 60 ne 70 tana kai shekara 70 wani abu ba za ka iya ba wallahi ba 70 ba kun ga da ina yaro duk duniya ba abin da nake so kama abu biyu na farko ga ina wanka a ɗan farin akwatin nan ya sunan shi bawo ko wannan ɗan farin wallahi ne shi nake sha'awa ina ya da gidan babu da na fara gini ki na fara siya amma ku sauna wallahi ba taɓa wanka shi ba har yau kulmata a duniya ƙarfi abu dan da nake sha'awa a duniya gidan bene yanzu aka gida na bene ne wallahi ban taba kwana ciki ba to me amfanin gida duniya shirme ce zaka ji kana so kana so da ka mallaka da ka hau ka ji put sai ka kasa hawa duk yadda kake son abu yadda ka mallake da ka mallake shi kuma sai ka ji ba shi kake so wani kake so kul mata'ud dunya jin dadin duniya kadan ne sai Allah ya ce wal akhiratu kun ga lahira khairul liman ittaqa shi ne mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tudlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku da igiyar kwallon dabino ba kai sarki ya tabbatar ma Allah idan ka ci dabino ba yana da kwallo ba to a ƙwallon ba ko ta igiya ba wannan daidai wannan ba za a zalice ka ba a gaban Allah ranar tashi alkiyama kai dai yi aiki Allah zai sakanka maka Allah ba azzalimi bane to shi shine Allah ya ce ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'al me yasa kuke faɗan abin da ba za ku iya ba shi yasa ka'idar rayuwa da addini kar ka saba faɗan abin da ba za ka yi ba duk abin da ka san ba za ka yi ba kar ka faɗa kar ka yi alƙawarin ƙarya ina 'yan siyasa lima taquluna ma la taf'al alƙawari nawa 'yan siyasa suke ba talakawa alkawari nawa ‘yan siyasa suka yi ma musulmai alkawari nawa aka yi ma malamai alkawari nawa aka yi ma ‘yan firamare alkawari nawa aka yi ma ‘yan sakandare Ya ka kalli jihar ta tamu ta kaduna ka ga yadda aka yayya ga ilimin addini da ilimin boko aka wulakanta shi ga firamare nan a baya mu nuna huda ni nan ne firamare school ni all student ne na wannan makarantar yanzu wannan makarantar tana da azuzuwa guda 24 malamin english guda shida ne ma'ana primary 6 a b c d e guda biyar ya kamata amma saboda ƙwarancin malamai an tsuke su sun zama guda uku malami ɗaya ne ba malamin arabic ba malamin irs ba malamin CCA kun sa kun darasi wa shi CCA wani cultural creative arts babu shi a makarantar ba malamin history sa'an nan da makarantar daga primary 1 ne zuwa primary 6 yanzu aka mai da shi basic 1 to 9 ga kuma noziri to in ba mala'ika ba wanda zai iya karanta da waɗanda yara yanzu kai mai girma gwamna alƙawarin da muka yi da kai ke na lokacin kamfen za a inganta ilimi wannan ba abin da ya sa muka sani saboda ni ɗan kwamitin makarantar kuma ni all student ne a makarantar ka je duk wata firamare take kaduna state ka je ka hira da malaman makarantar sai sun koka maka bin da muke nema mai girma gwamna da waɗanda suke da madafan iko ku ɗauki ma'aikata yanzu a wurin tafsiri na in ka ce masu digiri da masters da phd da nce da diploma allah yawa da su gasar suna zaune ku ce ku ɗauke su aiki nawa ne ake biyan malaman albashi nawa ne albashin malaman lima ta kuluna ma la taf'alu dan menene za ku dinga yin alƙawarin da kusan ba za ku yi cikawa ba da abin da kasan ba ka yi cikawa ba ka ce ni in na zama gwamna cutar ku zai shi ke nan mun san cutar mu ba za ka yi mu ba zan ni ba zan ku aiki ba Me ba zan yi aiki ba a to najeriya me ba zai yiwu ba ba abu da ba zai yiwu ba tun kasan ba za ka yi ba karkai yi shugabanni ku ji tsoron allah ku daina yin alƙawarin da ba za ku cika ba lima ta ƙuluna ma la ta faru me allah ya ce كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله تعالى يقول كبر مقتا عند الله ƙiyayya laifin munin shi ya girmama ai azuma ya girmama washtadda bugdan inda Allah magana laifin kyaman shi a gurin Allah yayi girma an taqulu ma la taf'alu faɗa abinda ba za ku aikata ba ni ban ga dalilin da mai mulki zai karya ba babu dalili za ka yi karya babu dalili babu dalilin da mai kuɗi zai yi ƙarya kai talaka ma babu dalilin za ka yi kariya kaza ba zan iya ba shi ke suna cewa bisarahati raha bisarahati an ka fito kwalo-kwalo ka huta babu mai zargin ka to Allah ya ce ka bura makatar inda Allah an ta ƙolo ma na talamu ku faɗa abin da ba za ku aikata ba wallahi muni shi ya girmama a gurin Allah. Me Allah ya faɗa a gaba? Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah yana son waɗanda suke yin yaƙi don ɗaukar karmar Allah a jere sun yi sauku a inna Allah yuhibbul mujahidina Allah yana son masu jihadi alladina yuqatiluna a'da Allah wanda suke yakar makiyan Allah li'ila'i dinihi dan ɗaukaka karmar Allah hala kaunihim na fi saffil Za zaka ga idan sahabbai mujahidai za su ka gan su a tsare a natse kaman sun yi saukun sallah sai Allah ya ce ka annahum bunyanun mansusun kamar gini ne wanda yake a leke dala zai tambaye ku wannan masallacin ginin nan da muke zaune asali na ɗauka bulo an aka jera haka ne wani aka haɗa shi da wani ko yanzu aka za ka iya bambance ɗaya da ɗaya saboda me haɗe wasu ko wala aka sahabbai suke idan sahabbai suka tsaya a filin yaƙi na rantsa maka da Allah ba ka da inda za ka sa tafin hannunka ma'ana no going back an tunkara arna sai abin da hali yayi ka annahum bunyanun marsus ai ka annahum fistifafihim lil itali a sauhunsu na yaƙi wa fi shiddatit tarasi wal musawati wa sabati filmarakizi. in ka ga sahabbai sun jera sun daidaita sun miƙe sun yi seti a filin daga kai ka yi tsammani bina'ul wahidul azimul ittisal kai ka ce katanga ɗaya ce wadda take haɗa da juna ba sa bari wata kafa ta shiga a cutar da addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina lil mu'mini kal mumini da mumini kamar mene gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da sashi yana karfafa sashi wa shabbaka asabi'ahu sai annabi haka ma'ana haka sahabbai suke sun tsaya kiris zaka gansu a daidai shadidul istihkam sai an musu tsari mai kyau lasiqun ba'dahu bi ba'di bila furjatin wala khalali zaka gansu sun miƙe a jere babu furja in aka ce furja wata kafa wala halal babu wata mokaba za ka gan sa meke haka Allah yake son sahabbai wannan Allah ya magana ne akan jihadi amma bai takaito a jihadi ba duk abin da za ka yi na addini ka zama da gaske an zo sallar tarawih ka shirya za a yi sadaka ka shirya za su kantar da yara Kur'ani, ka shirya ka dinga jin izza kar ka dinga jin sha'ur bin nafs yadda ka san soja a filin daga haka ake so musulmi ya zama jarimi a wajen yi Allah da'a amma ana salar tarawih ghayr maghdubi alayhim wala ya za ji aljanna irin ka kana lalaci amma idan harkar duniya ta zo kana zakwaɗi kana rawan jiki za ka je nemo abin da babu tabbas Allah ka tsare mana imanin Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana